Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin. Yau Laraba 14 ga watan Maris na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da Hajiya Halima Idris mai ba gwamnan jihar Kaduna shawarwari a fannin kirkire-kirkire da harkokin ci gaba a kan batun tsaro da kuma sauransu. Za kuma ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ba za ta huta ba sai ta ga an ceto ɗaliban makarantar dabci da sauransu da sauran 'yan matan da ke hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram a lokacin da ya gana da iyayen ɗaliban a jihar Yobe. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ziyarce-ziyarcen da shugaba Buhari yake yi a garuruwan da suka samu kansu cikin tashin hankali musamman ma na Dabci. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar ghana amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni assalamu alaikum masu saurare ga labaran Dubban ɗaliban makaranta a Amurka sun ƙaurace ma azuzuwa da safiyar yau Laraba don su yi zanga-zangar nuna ɓacin ransu game da rashin ɗaukar mataki a majalisance don kawo ƙarshen yawan harbe-harben bindigogi a makarantu don kuma su tuna da waɗanda aka kashe a harbe-harben kan mai uwa da wabon da aka yi a wata makarantar sakandare ta Florida. minti sha bakwai aka yi ana zanga-zangar wato kowane minti guda saboda ɗaya daga cikin mutane sha bakwai da aka kashe ranar soyayya ta valentine lokacin da wani ɗan bindiga mai shekaru sha tara da haihuwa mai fama da matsala ya buɗe wuta a makarantar sakandaren major stoneman douglas da ke jihar florida a can ɗaruruwan ɗaliban sun bazu cikin filin ƙwallon makarantar don yin zanga-zangar kan wannan ɗanyen aikin da aka yi a gabansu. su waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce an shirya yin wannan ƙauracewa ma azuzuwa har sau dubu uku a faɗin ƙasar ciki har da gaban fadar white house da kuma majalisar dokokin ƙasar ta capitol ƙasar burtaniya ta bayyana jerin matakan da ta ɗauka kan rasha ciki har da korar jami'an diflomasiyyar rasha 23 bayan da ta yi watsi da buƙatar burtaniya ta bayanin yadda aka yi wata guba samfarin ta zamanin tarayyar soviet aka yi amfani da ita a garin salisbury kan wani tsohon jami'in leƙen asirin ƙasar rasha sargi skripal da diyarsa julia firaministan birtaniya theresa may ta bayyana martanin da aka ɗauka ɗin a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar ta ce gwamnatinta za ta gabatar da wani ƙudurin doka na kare ƙasar daga aika-aikar abokan gaba kuma mai yiwuwa ma ta ɗau wasu ƙarin matakai game da laifukan leƙen asiri martanin da ta ɗauka sun hada da sauye-sauyen shigen magnitsky wanda ka iya kaiwa ga kwaci kadarorin 'yan rasha da ake zargi da cin zarafin bul'adama da kuma dakatar da duk wata muhimmiyar tattaunawa tsakanin burtaniya da rasha ciki har da shirin ministan harkokin wajen rasha na kai ziyara burtaniya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ɗan takarar jam'iyyar damakar cornel lam ya yi shelar yin nasara da safiyar yau laraba a zaben majalisar wakilan amurka na musamman da aka kusan yin kankankan na kujerar wata gunduma da ke wajen pittsburgh a jihar pennsylvania lam wanda wannan ne karan farko da ya takarar zaben ya ɗan sha gaban ɗan takarar jam'iyyar republican rick a yayin a yunkurinsa na wakiltar gunduma ta 18 ta pennsylvania wadda tungar 'yan republican ce inda trump ya ci da maki 20 a zaben shekara ta 2016 'yan republican sun kasance kan kujerar har tsawon shekaru 15 sai dai har yanzu jami'an zaɓe ba su fitar da sakamakon ƙarshe na zaben na jiya talata ba kuma da wuya kafofin yada labarai su iya hasashen wanda zai yi nasara saboda tarzar da ke tsakaninsu ba ta da yawa ƙasar saliyo za ta gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa cikin makonni biyu masu zuwa bayan da kowanne daga cikin duka 'yan takarar shugaban ƙasa sha shida ya kasa samun akalla 55 cikin 100 daga cikin ƙuri'un da aka kada a zagaye na farko shugaban hukumar zaben ƙasar muhammad ali kwanti shine ya bayar da wannan sanarwar a wani taron manema labarai da daren jiya talata mako guda bayan da aka gudanar da zaɓe a ƙasar za a je zagaye na biyu tsakanin ɗan takarar jam'iyyar apc dr samaru mati wilson kamara da ɗan takarar slpp julius ma'adu biyu kamara wani tsohon minista wanda ke takara ƙarƙashin jam'iyyar apc ya samu kashi 42.7 cikin 100 na ƙuri'un wato saura kaɗan ya kama biyu na jam'iyyar slpp wanda ya samu kashi 43.3 cikin 100 Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau ne mai ba gwamnan jihar Kaduna shawara ta fannin kirkire-kirkire da ayyukan ci gaba Hajiya Halima Idris ta kawo mana ziyara a nan sashen Hausa. Kuma abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba ya tattauna da ita akan batun ilimi da tsaro a jihar ta Kaduna. Da farko ga tambayar da ya yi mata. To kwanaki an bullo da wani tsari na ciyar da 'yan makaranta mm. kyauta ko 'yan firamare mm. kyauta. Mm. Ina aka kwana da wannan tsarin shin har yanzu ana tafi da wannan Masha Allah har yanzu ana tafiyar da shi. Ai mata yanzu sun kudance eh, mata masu abinci ba. <laughs> Kuma eh, ana samun karin Wallahi alhamdulillah sosai to ai saboda kaga wani lokaci yaran su kansu suna zuwa makarantar wani yaron ba zai je makaranta ba saboda bai da abin da zai ci eh, ba wai abinci kaɗai ne ke kai su mm, makaranta ba mm. wani lokaci har da makarantun yadda suke mm. to amma yanzu yadda aka bunƙasa su aka masa fenti kuma yaro yana ganin ga ga furniture zai kwanta kan zai zauna kan kujera da kyau ga malamai masu wanda suka san abin da suke su kansu yaran suna zuwa gaskiya suna zuwa makaranta alhamdulillah yanzu idan mun koma kan batun tsaro idan kin kula talaka lalle yana wannan korafin cewa ana ta sace-sacen jama'a mm. sun ci gaba da abin nan duk da mm. cewa da ake an ɗau mataki yau ki an ɗau mataki sai ki an ci gaba da wannan Bannan mm. a kama mutum a ce sai ya ba da miliyan kaza kuma bai da miliyan kaza din ba ki ganin kamata ya ce gwamnati ta ɗau wani mataki kan wannan matsala? Gaskiyar magana ina ji ban tsammani a cikin gwamnatin jihar Kaduna akwai wani fanni da gwamnati jihar Kaduna ta ba ƙarfi na taimako irin magana eh, tsaro ba amma abu biyu za ka zauna ka kalla matsalar ta wuce matsalar gwamnati wallahi gwamnati na iya yin ta yau in ka ce zaka kama hanya abuja nan duk bayan kilomita biyu uku zaka ga motoci wasu motocin ma baka ganin su na jami'an tsaro wasu suna cikin daji dan ni an taba tare na a titi oh. da safe amma wallahi ina daukar waya na kira su kasan minti biyu ba ai ba ban san daga inda mota nan ta fito ba to amma matsala biyu ce matsalar farko shine mu mutanen jama'a wannan da suke sasa sasace misali in yan gari ne ba wanda bai sani ba dan wane ne dan wane ne dan wane ne sun san junan su amma ba su so a yi tsaron ne ba su san a kama ɗaya kenan na biyu hanyar kaduna abuja ko kuma kamar yadda da hanyar legas take duk inda ake kai kawo dole ne aka samu irin wannan abu to amma me wasu 'yan siyasa sai suka amfani da wannan damar ake da shi magana siyasa amma idan za mu zauna mu kalli abin tsakani da Allah ba wai magana ce ta waye da ta shafi saboda malam Nasiru na kai shi yasa ba kake da jin ana labari amma da garuruwa su hanyar Lagos din su ina ne ba inda ba a sace sace To madalla kamar yadda kuka ji a shirin mu na rana yau ne shugaba Buhari ya kai ziyara a garin Dabci a jihar Yobe bayan ya je Maiduguri. wakilin sashen hausa haruna dauda ya yi hira da shugaban kungiyar iyayen ɗaliban da aka sace a dabci akan abubuwan da suka tattauna da shugaban yanzu ina tare da bashir alhaji manzo kai ne shugaban kungiyar iyayen nan ɗaliban iyayen nan da aka sace na garin dabci ko? Eh, haka ne na'am to ranka daɗe yau shugaban ƙasa ya ziyarci makarantar nan na dabci har ma an ce ya gana da ku kamar da mai da mai kuka gana ne da shugaban kasa game da batun ya'yan naku eh to alhamdulillah shugaban ƙasa ya zo sami mu a makaranta na garin dabci inda aka sace mana yara kuma ya zo an ba da dama brentford ta yi nata ni na yi a madadin iyayen yara kuma shi mai girma gwamnan jihar yobe shi ma ya yi bayani da turanci sannan da ya gama shugaban kasa ya karba ya ba mu hakuri kuma ya jajanta mana kuma ya ce insha Allah suna nan suna ya kokarin su da wani wanda yake karkayin sa wanda alakin abin ya rata wa yanzu yanzu Allah suna sama da na kasa suna nan suna ya kokarin da kuma hanya ta sulhu suna nan suna bi don su karɓo mana yaran mu su da su sakon da ya kawo to kamar ko ya gaya muku a lokacin da ake kokarin za a kwato waɗannan ko kuma za a sake karɓo waɗannan 'ya'yan naku daga hannun waɗannan mutane gaskiya bai gaya mana ba wannan nan to kamar ku me kuka gaya masa eh mun sakon mu duk da babu lokaci lokaci bai bamu dama mun yi da gaba da sakonnin mu ba amma sako dai dai muka samu wanda shine babba a gare mu na cewa ya kokarin sa ya taimaka ya ceto mana yaran mu ya dawo mana da su hannu wannan shine dai a cikin sakonnin da muka so mu sanar masa wanda muka samu da muka gabatar kamar dukan ku iyayen yara ɗari da goma nan da kuka halarci ko kuma an zaɓi wasu daga cikin ku ne a ah, an ba da dama da ka san an ce mana ba zai zo da ba da to zai tsaya an ce mu zaɓi wakilai mutum hudu su je su wakilce mu duka kuma an ba mu dama ai na kira sunayen su ɗaya bayan da sun shiga cikin hall hatta mata haka su ma na kira sunayen su ɗaya bayan da sun shiga hall eh. bisa rahotanni da muke samu kamar akwai su waɗannan ƙungiya da ke fafutukan ceto 'yan matan da aka sace da ke babban birnin tarayya abuja sun yi barazanar ah. ma za su kai gwamnatin tarayya kotu idan har ba a yi kokari an kuto da waɗannan matan ba kamar ya dangantakan ku yake da waɗannan mata da ke wannan fafutuka eh to ta an ce mana jiya sun yi wannan fafutuka amma mu ba su sanar da mu cewa za su tafiya da sun shawarce mu ko za mu tura namu wakilan su je su amma su su tafi da kansu Madalla a gaida Haruna Dauda biyu. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ziyarce-ziyarcen da shugaba Buhari yake yi a garuruwan da suka samu kansu cikin tashin hankali musamman ma garin na Dabci. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Tuma sauraro ku mana aikin gafara ba mu samu dama kawo muku wannan wakar ba amma yanzu mun samu kira na farko daga Kano. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Ina tare da Umar Ofisa Unguwa Fulani mai fata daga Aminan Juna daga nan jihar Kanan Najeriya. To Umar Ofisa muna jin ka. Na ji duk da ke kawo wanne ne mana dajo da layin ya riga ya kuɓu sai mune ɗazu. Game da ziyarce-ziyarcen da shugaba Buhari yake yi ne a garuruwan da suka samu kansu cikin tashin hankali musamman kamar garin da me ra'ayinka? Shugaban ƙasa ya kamata ya yi saboda abu ne mai amfani irin wannan abu ya kamata shugaban kasa na yana kai ziyara wanda yake ganin cewa ya gano irin matsalolin da suke ciki mm. don magance su amma in ya zauna yi irin wannan ba za a samu korafe korafi ko ba zai san al'umma cewa saboda zaɓen su aka yi dan al'umma in da yi al'umma aiki ba ba abin da zai ya kamata shugaban kasa ya jajirce ya kai wa'annan kuma ya kamata ya haɗa musu da tallafi duk inda ya kai ya kamata ya ƙara tsaro a gurin ya ƙara kafafa tsaro kuma ya ba su ɗan wani abu saboda ruwan ciki ake jin ake jin rijiya in ba a ba su ɗan wani abu kuma ke za a zo a yabi da kuma ga ina kasa babu wani dan kayan aiki umar ofisa daga nan jihar Kano nake cewa a take lafiya to mun gode malam umar ofisa yanzu kuma bari mu je kwara Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba. To Malam Bello muna jan ka. Sokoton Najeriya mai bulawus da kayan wuta kala-kala daga kwara a Najeriya. Gaskiya dangane da wannan ziyarce-ziyarce da mai girma shugaban kasa yake yi a wuraren da aka dan samu irin wannan matsaloli to abu ne eh. mai kyau don ya dan so samu kuɗin inda yake musu kai. Sai dai gaskiya muna kira ga mai girma shugaban kasa gada a ɗauki matakai na cewa a biya wasu kuɗaɗen wasa ko kuma a ɗauki wani mataki wanda irin wannan tun da waɗannan bayan Allah yan boko haram an ci lagon su to ya kamata a duk hanyoyin da ya kamata amma ba ta neman kuɗin fansa ba wannan ita ce takaitaccen gudunmuwa ta na gode biyoyi. To mu ma mun gode Malam Bello yanzu kuma bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyo America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba Garba muna jan ka. To lallai abin da shugaban kasa yake yi na ziyarce-ziyarcen eh, garuruwan da ake tashin hankali wannan abu daidai ne kuma haka ake so. Mm. Ah, shi kuma shugaban kasa muna ƙara kiransa da Allah ya yi ƙoƙari ya jajirce duk da aka sace su a ƙasar nan ba ma matan dafti ba na ko ina a Najeriya nan. Mm. A yi iya ƙoƙari a kuɓuto da su domin a kai su ga iyayensu. Su kuma jami'an tsaro su babu abin da za mu taya su ta addu'a. Mm. Allah ya taimake su Allah ya ba su sa'a su ceto kowa da kowa Najeriya nan muna bukatun zaman lafiya ne mm. Allah ya taimake shugaban kasa Allah ya ba shi sa'a mai magana Ayuba Garba Imam kafin ma daki a jihar Bauchi na gode gode mu ma malam Ayuba Garba Imam yanzu kuma bari mu je Kebbi Salamu alaikum da wa muke magana daga Kebbi Malami na Kebbi ko kana tare da mu? To ina ga malami na kebe baya kusa har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya Amurka mun sake samun wani kiran daga kebbi. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Ina magana ne da Alhaji Umar Sakatare Wara. To Alhaji Umar Sakatare muna jan ka. Yawwa gaskiya fita bila ya kamata duk abin da ya kamata yi yana da yin adalci ne kawai. saboda ina sa ran cewa na ji abin da sa ga mutanen boko haram ba su bari saboda adalci ne in mutum ya kashe shi ko addinin Allah abin da yake ke na ayi amma a cewa ana shari'a ana ana shari'a ana shari'a haka nan ba su dace ba a je kashe duk wanda kashi a kashi. Alhaji Umaru wace shari'a ake yi a ce an kama boko haram wa abu shari'a shekara 60 da wani abu a kamata ana an mutum ya kashe ana kashe shi kada shi kenan To game da ziyarce-ziyarcen shugaba Buharifa a garuruwan da suka samu kansu cikin tashin hankalin Boko Haram ya kake ganin wannan? A gaskiya wannan ya kula, gaskiya abin da ya abin yabo ne kuma ya kula. To mun gode Alhaji Umar sakatare yanzu kuma bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. malam Maryam Dauda sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musan Garo muna jin ka. To alhamdulillah to babu shakka idan muka ɗauki wannan zirce-zirce da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke abu ne mai kyau kuma ayin kin lura da yawa mutane kin sa ɗan adam mun Allah ya kira shi ma dio kanal insani a jula. Mm. To ga wai abubuwan da ke faruwa kenan ya ga ɗan adam shi kokarin shi idan akai abu lokacin yake kokarin basu mutane ba su yarda da wace. Mm. Alhaji Musa Garo muna jin ka. Hello eh, kira jina? Eh, eh, kira jina? Muna jan ka. to to irin wayannan abubuwan ya kamata rika ba shugaban kasa uzuri kuma muna fatan Allah ya kara shugaban kasa Muhammadu Buhari lafiya kuma muna fatan wannan ziyartar shi Allah ya sa zama alkhairi ga wayannan jihohi da karshe ne muke fatan alkhairi Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya to Alhaji Musa Garo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kajuru Hello da wa muke magana Kuna magana daga Kaduna ne? To daga Kaduna muna jan ka da wa muke magana? Suna na Sayyidi Shaibu Balika daga Kajuru, Kaduna, Najeriya. To Malam Sayyidi muna jan ka. mu dai fatan alkhairi za mu yi ubangiji Allah dai zama da kasar mu lafiya da mu kan nan karamar hukumar Kajuru baki daya saboda yanayin da mu kasance. Amen. Ya To game da ziyarar shugaba Buhari kuma fa a jihohin da suka samu kansu cikin tashin hankali. me za ka ce game da wannan ya dan eh, yi kuskure kaɗan rashin zuwan shi da bai yi gaskiyan al'amari da wuri ba don nima ina ta wannan bangaren saboda mu muna zaton cewa aka je abu yau ya faru ya kamata yadda yake nuna yana da kishin mu talakawa a ce abin nan da wayan gari kawai kasance a wannan wuri gaskiya ni ma gaskiya na yi yayin rashin zuwan shi da wurin nan to amma shugabanci amma ca nake ya tura ya tura wakilansa ai mu shi ya kamata dan shine komandan din kasan gabaki ɗaya ma Kyau mun gode malam sayyadi da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kebbi salamu alaikum da wa muke magana daga kebbi malami na kebbi ko kana tare da mu kusa yanzu bari mu je maiduguri hello hello da wa muke magana daga maiduguri eh, daga maiduguri ne modu karangiya ne inspector modu karangiya ne to inspector modu muna jan ka Eh, yaran buhari yana da kyau zuwa da kidin eh, kuma mu a maiduguri a nan dai muna kokori ya kacin mu amma dai ni abin da nake fata a ba ma general nicholas karfi To, Inspector Madu mun gode da ra'ayinka lokaci kuma ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin ne akan gasan cin kofin afirka na mata gwamnatin ghana ta ware kudi dala miliyan takwas domin shirya gasan cin kofin na mata na afirka na shekara ta goma sha 2018 wadda kasar ghana ke shirin karban bakuncinsa a cikin watan nawamba game da abin da ministan matasa da wasannin motsa jiki isaac kwame siyama ya ce ne wannan kudi domin kwastarima ne a Accra Sports Stadium ɗayan wuraren filin wasannin da za su ɗauki nauyin wasannin da za a yi na ƙasashe guda takwas. Kurarren na mai koyar da Accra House of Folk wasa Frank Nuttall ya gabatar da bukatar lallai sai a biya shi diyar dala miliyan dubu goma sha biyu da sun ka hada da albashinsa da sauran bonus din da da a bashi da sauran sa dai da ke a hannun ita club kociyan ɗan ƙasar scottish na bukatan has su biya waɗannan kuɗaɗe gare shi kamar yadda yake ƙunshi a cikin kwandunar da ke tsakanin su kuma kakakin accra house of okwame okware ado ya tabbatar da samun wasiƙa daga lauyan nuttall da ke bukatan lallai a gabatar da wannan biya na kudinsa da ke tare da Accra Hasufu. Sai kuma labarin tsohon mai koyar da Santiko Kotoko wasa Steve Polaka wadda shi kuma wato sun ka sallame shi ya yi alkawarin zai sake dawowa kasar ghana ya koyar da wasa ɗin ganin irin yawan wato bukatu da club ɗin kasar ghana ke yi na lallai ya komo ya koyar da su wasa bayan kwatakwata sallame shi a watan jiya Yanzu kuma bari mu duba kowane irin wainar 'yan wasan Ghana ke takawa a kasashen Turai. Ɗan ƙasar Ghana, Albert Aduman, da ke wa Aston Villa wasa, ya haska sosai a ƙarshen mako. yayin da ya zura wa klabun ɗinsa a gasan English Championship nasarar da sun kai da ci hudu da ɗaya a kan Wolverhampton Wanderers a ranar Asabar. Sai kuma a ƙasar Ingila inda Jeffrey Schlapp ya taka laida na tsawon minti 75 wa Crystal Palace a kashin da suka sha da ci biyu da ɗaya a hannun chelsea a ƙasar spaniya sule mutari ya taka leda na tsawon minti 66 wa ainihin deportivo la corona yayin da sun sha kashi da ci biyu da nema a hannun girona a la liga sai kuma kwajo a samuwa wadda ya taimaka wa Juventus a nasarar da suka samu cibiyu da nema a kan Udinese a ainihin gasar Serie A. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwanul lamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. amurka za ta zama kasar da ta fi kowace haƙo man fetur a duk faɗin duniya nan da shekarar 2023 a cewar hukumar makamashi ta duniya ko iea babbar darakta a hukumar ta iea fed barrel ta ce yawan buƙatar man fetur a duniya ta haifar da wani gagarumin ci gaba a wannan fanni na haƙar mai a amurka An yi kiyasin cewa man da Amurka za ta rika haƙowa nan da shekarar ta 2023 zai kai kimanin ganga miliyan 12.1 daga miliyan 10.6. Hakan na nufin Amurka za ta fi Rasha wacce ta fi kowace ƙasa haƙo mai da yawan ganga miliyan 11 a kowace rana. ci gaban da aka samu a fannin kere-kere da kuma inganta hanyoyin da ake haƙar man tare da samar da farashin na mai mai daidaito yasa aka samu sauƙi yadda ake haƙar man cikin farashi mai rahusa. Ko da yake shugaba Donald Trump ya sauya dokoki da dama waɗanda aka daɗe ana amfani da su waɗanda suka samar da sassauci wajen yin amfani da filayen gwamnati da na jama'a wajen samar da hanyoyin makamashi na mai da iskar gas ciki har da samar da makamashin ta hanyar amfani da iska da hasken rana. hakan na nufin amurka ta yi kusa da cimma burin shugaba trump na samar wa fannin makamashi damar cin gashin kansa Sakataren harkokin cikin gida na Amurka Ryan Zing ya jaddada shirin samar da sabbin filaye domin samar da makamashin na bukatar a sa ido a kan muhalli. Tabbas Amurka ta dukufa wajen zuba hannayen jari mafi girma a filaye mallakar gwamnati da wuraren shakatawa wadda ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin ƙasar za kuma a samu kudaden yin hakan ne ta hanyar da arzikin makamashin ke samarwa. A wani taron tattaunawa da aka yi kwanan nan, sakataren harkokin kula da makamashi Rick Perry ya lura da muhimmancin barin kamfanoni masu zaman kansu su bunƙasa fannin man fetur da na iskar gas. A matsayinta na mai siyar da makamashi, ba wai kawai Amurka tana fitar da gas ne kaɗai ba, a'a har ma da 'yanci a cewar sakatare Perry. Idan aka yi tunani tasirin da hakan ke yi a duniya cewa mutanen da suke so mu haɗa ƙawance da su sun kwanda sanin cewa makamashin Amurka na zuwa ƙasarsu za su iya kaucewa dogaro a kan ƙasashen da za su iya tauye musu wannan hakki da waɗannan ƙasashe ba sa mutuntawa. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafin mu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To yanzu kuma sai labarai amma a takaice. a takaice dubban ɗaliban makaranta a Amurka sun ƙaurace mu azuzuwa da safiyar yau Laraba don su yi zanga-zangar nuna ɓacin ransu game da rashin ɗaukar mataki a majalisance don kawo ƙarshen yawan harbe-harben bindigogi a makarantu don kuma su tuna da waɗanda aka kashe a harbe-harben kan mai uwa da wabun da aka yi a wata makarantar sakandare a Florida. Shahararren masanin kimiyyar duniyoyin nan na Burtaniya Stephen Hawking wanda ya yi ta nazarin maudu'o'i iri-iri da suka shafi duniyoyi kama daga yadda sukan samu zuwa yadda sukan shuɗe su zama wani baƙin rami mai matuƙar zurfi wanda ake kira black hole ya mutu yau dinnan laraba yana mai shekaru 76 da haihuwa wani mai magana da yawon iyalinsa ya ce hawking ya mutu salin alin a gidansa da ke birnin cambridge inda ya shafe shekaru gwammai yana aiki a matsayin shehin malamin lissafi a jami'ar cambridge ƙasar burtaniya ta bayyana jerin matakan da ta ɗauka kan rasha ciki har da korar jami'an dalmasiyyar rasha 23 bayan da ta yi watsi da buƙatar burtaniya ta bayanin yadda aka yi wata guba samfurin ta zamanin tarayyar sobiyar aka yi amfani da ita a salisbury kan wani tsohon jami'in leƙen asiri To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Cedric Franklin ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.